sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da daya, da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kumasi ghana masu sauraro kamar da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishin murya amurka na abuja shirin na musamman na kunshi ne da rahoto a kan yunkurin wasu 'yan majalisar dokoki a taraba na neman tsige kakakin majalisar su muna da rahoto na musamman a kan illar shan miyagun kwayoyi da kan haukata fiye da mutum miliyan goma sha biyar a shekara wasu tsofaffin 'yan siyasar arewacin najeriya na cewa in mulki ya kubucewa yankin a shekara ta 2023 akwai kalubale a Nijar kuma muna da sharhi ne da ke nuna sam demokradiyya ba ta kankama ba Afirka. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da shirin murar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. jiya talata shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin rattaba hannu a fadar white house na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin kasar isra'ila da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain waɗannan shugabanni masu hangen nesa za su saka hannu a yarjejeniyoyi guda biyu ta farko tsakanin isra'ila da kasashen larabawa a cikin fiye da kashi ɗaya cikin hudu na ƙarni a cewar trump ya kuma kara da cewa a tarihin isra'ila baki daya irin waɗannan yarjejeniyoyi biyu aka taɓa samu yanzu kuma mun cimma nasarar biyu a cikin wata guda kacal Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa Abdullah bin Zayed sun rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa lakabi da Abraham Accord ma'ana yarjejeniyar girmama annabi Ibrahim uban Yahudu da larabawa. an gudanar da wannan zaman ne a shirar kudu ta fadar white house an fara cimma yarjejeniya tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne ranar goma sha uku ga watan agusta sai kuma ranar juma'a da ta gabata ita ma ƙasar bahrain ta ce a hukumance za ta amince da ƙasar ta yahuda a matsayin ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi gargaɗin cewa zaman tattaunawar neman sulhu da ake kan makomar ƙasar afghanistan zai zama da wahala amma zai taimaka wajen rage kudaden da ake kashewa na yaƙi tare da haɗari ga amurka pompeo ya yi wannan firici ne daga washington yayin da ƙungiyar taliban da wakilan gwamnatin afghanistan ke ci gaba da tattaunawa a birnin doha na ƙasar qatar kwanaki hudu kenan domin cimma matsaya akan manufar samar da yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ya kwashe shekara da shekaru a afghanistan tattaunawar da amurka ta shirya an fara ne tun ranar asabar a babban birnin qatar inda aka baiwa bangarorin biyu damar amincewa da kawo karshen tashin hankalin na dindindin da samar da yarjejeniyar raba madafin iko a afghanistan bayan janyewar dukkan dakarun amurka da na kasashen ƙawaye. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani sabon rahoto da hukumar kula da yawon bude ido ta majalisar ɗinkin duniya unwto ta fitar jiya talata na nuni da cewa annobar coronavirus ta haddasa raguwar tafiye-tafiye a faɗin duniya a farkon watanni shida na wannan shekara bisa lafazin hukumar unwto samun raguwar tafiye-tafiyen daga watan janairu zuwa watan yuni na wannan shekara ya haifar da asarar dala biliyan 460 na kudaden shiga da ake samu daga masu yawon bude ido. wannan asara da aka samu ta ninka sau biyar wadda aka taɓa samu a shekarar 2009 lokacin da aka yi fama da matsalar tattalin arziki a faɗin duniya hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi a wata sanarwa cewa ta yi kiyasin za a ɗauki tsakanin shekaru biyu zuwa hudu kafin tafiye-tafiyen yawon buɗe ido ya dawo daidai da na shekarar da goma sha tara. kallon da ake yi wa amurka a matsayin babbar ƙasa a duniya ya dusashe tun da Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2016 a cewar cibiyar bincike ta Pew. A wani zaben jin ra'ayin jama'a da cibiyar binciken wadda Amurka ke daukar nauyi ta gudanar a kasashe goma sha uku. Ta gano kashi 41 cikin 100 ne na waɗanda aka ji ra'ayinsu a Birtaniya ke da ra'ayi mai kyau akan Amurka wanda shine kaso mafi karanci da aka taɓa samu a dukkan binciken da cibiyar Pew ta gudanar a ƙasar. kashi 31 cikin ɗari na al'ummar faransa ke goyon bayan amurka da ke daidai da sakamakon jin ra'ayin da aka gudanar a watan maris na shekarar 2003 zaben jin ra'ayin ya kuma gano cewa yawancin illar da amurka ta samu a idan manyan kasashe ƙawayenta na da nasaba da yadda take tunkara annobar coronavirus kashi goma sha biyar ne cikin ɗari na kasashen da aka yi wannan bincike suka amince da yadda amurkan take tunkarar annobar jami'ai a sudan sun yi gargaɗin cewa ci gaba da samun ambaliyar ruwan da ake yi zai iya lalata gine-ginen tarihi ciki har da birnin mero mai dimbin tarihi idan har aka ci gaba da samun ruwan sama da ba a taba ganin irinsa ba a tarihi ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe makonni biyu ana samu ya haddasa kogin nile yin ambaliyar ruwan da ba a taɓa ganin irinta ba wadda ta yi sanadin raba dabban mutane da mahallansu tare da haifar da barazana ga wuraren tarihi yanzu haka dai ambaliyar ruwan ta lalata ban ɗakin sarki na fadan mero tsohon birnin da ke gabashin kogin nile kusan kilomita 200 daga arewa maso gabashin birnin khartoum labaran duniya kenan aka saurara yanzu haka wata sabuwa ta kunna kai a majalisar dokoki na jihar taraba inda wasu 'yan majalisar daga jam'iyyar pdp wadda ke mulkin jihar ke nuna shirin sauya sheka zuwa jam'iyyar apc marasa rinjaye da nuhin tsige kakakin majalisar dokoki na jihar albasu kunini ga rahoton ibrahim abdulaziz ko da yake wasu 'yan majalisar na musanta wannan batu. Rahotanni na cewa wannan shiri na tsige kakakin majalisa da mataimakinsa an kammala shi ne a wani taron sirri na jigajigan jam'iyyar APC da aka yi a Abuja. To sai dai ko wannan yunkuri na tsige kakakin majalisa da mataimakinsa tuni ko ta da hankulan wasu 'yan jihar Taraba inda kungiyar ci gaban taraba na taraba concern citizen ta mai da martani tunana umar abdullahi matsalolin da yake cikin taraba especially a state house of assembly muna kiransa da su yi hakuri mu kai zuciya nesa mu sa jihar mu a gaba wurin shiyar da jihar na a gaba ba mu jin daɗin irin wayannan abubuwan muna da 'yan siyasan cikin gida da kuma muna da 'yan siyasan waje don allah da su yi hakuri mu dawo mu sa taraba a gaba sheshe kushe da ake yi na mu riga da mun yi shi a baya mun gani ba nasara ba ne. to wai ko me ake ciki game da wannan batu honorable bashir muhammad bafe memba mai wakiltar mazabar guroje wanda ma ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar taraba ya ce duk da cewa shi dan jami'ar apc ne ba su da masaniya kan wannan yunkuri. ni ma na ga jaridu sun rubuta akan akwai yunkuri na tsige kakakin majalisa honorable joseph albasu kuni ne to ni dai da sani na a iya sani na ba inda aka yi mitin na cire shi ba inda muka ce za mu tsige shi hasali ma an ce wai mu yan apc ne muna so mu haɗu da wasu a pdp mu tsige su to wannan magana magana ce kawai ƙarya ce a kakakin majalisa mu ba mu ce za mu tsige shi ba ba inda aka yi mitin da kowa ko a jalingo ko a abuja ba inda aka yi yan majalisa takwas da ake cewa suna shirin komawa jam'iyyar ta apc sun haɗa da mr faris sabu na maza ba'u karuwa da joshaya jan ali na maza ba'u ukatu kana da dan majalisa mai wakiltar maza ba takuntun husaini bako da timothy anderefu na maza bau usa da kuma honorable gambo mai kuɗi na maza bali sauran yan majalisar su ne charles mai jinkai na mazaɓar karim lamido wan da garba ali na maza bar takum da kuma honarabu abel peter diya tsohon kakakin majalisar daga yankin bamga wanda ke ma takun saka da gwamnan jihar aktadare disan isa kutun bayan tsige shi da aka yi a shekarar 2019 ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi a tsakanin matasa ta kasance babban abun damuwa ga lafiyarsu da kuma zaman lafiyar ƙasa hukumar lafiya ta duniya ta kiyasta cewa akalla mutum miliyan uku da dubu ɗari uku ne ke mutuwa a kowace shekara dalilin shan barasa yayin da miliyan goma sha biyar da dubu ɗari uku ke samun taɓin hankali saboda shan miyagun kwayoyi. wakilin mura amurka a jos zainab babaji na ɗauke da rahoton na je wata dabar da matasa ke shaye-shaye don jin ko me ke sa su shan miyagun kwayoyin irin jikin da muka ji da iyayenmu da crisis ba abubuwan da bamu gani ba ba aiki so ya zami dole ne mu dawo muna wannan business amma ka san illan da wannan shaye-shaye ke jan karan kanka mun san da illan shaye shi yasa muke son gwamnati ta bamu aiki don ma muna da iyalai illan shi bata maka kamani kuma kanmu ba da shan shi bane muke shan shi muna shan shi domin rage mana zafin kai har ga Allah ba da san ba bane a yau in kin ji yaron ki zai shashe nan ke bai ki so yi. to mu abun da muke so in kwa taimaka mana ba ku zo ku dauke mu a hoto ba fa ni kamar ne yanzu na na riga na expire ni ma yaran nan aiki sunana Joshua Dina Amaki. Kusan da kwanaki mun ce mu ba za mu sake amincewa da yan jarida su zo su mana interview ba. Saboda mun jima muna jin gafara sa gafara sa amma ba mu ga kako ba. To mu yanzu kako muke so mu gani. Don matasan mu su samu abin yi isasshe. Saboda haka muna kira ga gwamnati su ba matasan mu abin yi. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na ba da himma wajen faɗakar da al'umma illar shan miyagun ƙwayoyi. Suleiman Muhammad Sani shine wakilin gidauniyar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi wato Life Watch International ya ce yanayin da matasa suka samu kansu da hulɗa da miyagun abokai na daga dalilan yawaitan shaye-shaye. saboda rashin samun daman maki na irin wannan wani ya zo ya zauna da su ya faɗa musu hatsarin wannan abin da za su shiga dokokin da gwamnati suke da shi a yanzu a ƙasar mu ko suke yin doka akan hatsarin shaye-shaye sun yi rauni sosai na haka ya zama dole gwamnati ta ƙara duba wayannan dokokin da dan da tsaurara su Mr. Mafai dan boyi kwararre ne a bangaren sanin halayyar dan adam yana kuma aiki a cibiyar da ke tallafawa waɗanda shaye-shaye ta yi wa illa ya ce miyagun kwayoyin nan na iya lalata ko kowane sassan jikin dan adam yawanci mutanen da sun fara waɗannan mugayen kwayoyin suna neman taimako ne da a cikin manyan asibitai da taimakon ubangiji kuma da iyali suna nan suna taimaka zai fita daga ciki kenan akwai magungunan da kuke ba su. akwai magunguna domin kisan abubuwan nan da ake sha yana lalatar da jiki in an zo dole ne sai an sabtata jini an sabtata hankalinka kafin sai a fara maka maganin da zaka ci gaba rayuwa yawancin maganin ma koyaswa ne a koya maka yaya ne zaka ki in ma marmarin ya zo yaya za ka maganta shi domin ya canja rayuwanka. Mr. Mafai Danboyi kenan da ke aiki a Quintessential Health Center a nan Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Muryar Amurka ake tsaro don sahihan labaru. Dattijon siyasar Nefu Sawaba Alhaji Hussaini Gariko ya ce matukar kujerar shugabancin Najeriya ta koma kudanci a shekara ta 2023 akwai matsala da 'yan arewacin najeriya za su iya samu gariko wanda ke zanta da manema labaru a abuja ya ce duk yadda ake fama da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa 'yan arewa na cin ribar mulkin muhammadu buhari don akalla ma a ce yadda ake shakkar cin zarafinsu a sauran yankunan kasar har gobe muna cin albarkacin dan arewa dalili a kudu wurin da yaran mu suke yi zuwa ake ake tsarta musu yayu a ce wannan boko haram ne yanzu ba a tsarta musu yawun ba a ce musu boko haram ne ba a challenging din su saboda dan arewa ne muke mulki ba za a taba dan arewa ci musu mutunci ba ai sun san mutuncin su da aka ci su na bayan mu ma da bamu je gurin ba mun sani sauraka ya ya ka yi ka zo ka ce wannan abin da ya faru a baya har mutum zai manta shi dan saboda misali mu dauka dan saboda an shiga kuncin rayuwa a ce ka manta waccan masifar da ka sha nasiru daga nan fa daga kano za ka taso sai kai awa tara kafin ka shigo cikin Habuja saboda tsaro akan hanya a sa ku a layi daya ko mu ya tashi ya kashe ko kada kashe ku haka za ku yi ta tafiya wani mutum ya zage ka yi ci mutuncinka daɗi ne ya sa muke wannan kukan alhaji husaini na shafa ganin kwanan na yanar gizo watakila ban san ko kana ana nuna ma ba mutane sun fara sa hoton tsohon shugaba jonathan suna cewa su kai da kasar ma an maida ita yanayin jonathan din ma da ya fi musu ai baka san wani ba ai dan adam Allah da ya halicci shi ma bai gode mar ba balle wani muna gode wa Allah ne ba ma gode mar da muna gode wa Allah ba za mu ba dan adam din dan arewa ma baya gode Allah kyautar da Allah yi maka in ka yasar da ita Allah zai dora maka azaba a lokacin jonathan da suke fata makaryata ne ba sani ba anan a yanya kai kana nan ni ina nan bam ya tashi wajen mutum ɗari uku gaba ɗaya kansu daga hanji sai kayi a wurin a masallacin juma'a a kano bam ya tashi ya gargaje mutane eh, ba su da iyaka sun mutu laida in aka cika ta da kuɗi bakan laida aka ajiye kan hanya sai ta yi wata tana gurin ba wanda zai taka saboda tsoron kan bam tashi da kuɗi dan daɗi ne ya muke mantawa noma muke yanzu da an hana noman kana zuwa gona ka sunkuya kai noma ya mu dauki gombe adamawa a yobe musa maiduguri ka je ka sunkuya ma kunya ɗaya ka yi ba za ka yi ba saboda dan boko haram zai harbe ka mun yadda ba za a yi barna a zo a gyara lokaci guda ba to ita ce bai sa muke ba da shawara din shugaban ƙasa ya rage wani abubuwan na tsauri ya sassauta don talakawa su samu sauki kuma in an zo zaɓe a bari mutane su zaɓi wanda suke so a firamare sun yi musu takara ka dora musu. Yan siyasa Hussein Darko a tawarsa da murin Amurka. A yayin da kasashen duniya suka gudanar da shagulgula na ranar demokuraɗiyya a duniya a jiya talata masu rajin kare demokuraɗiyya sun bayyana cewa har yanzu talakawan Afirka ba sa cin gajiyar abubuwan da demokuraɗiyya ta yi tanadi domin su saboda yanzu gwamnatoci a ƙasashe da dama ke gudanar da mulki tamkar a zamanin kama karya. a zanta da wakilinmu a yamai sule mumuni barma shugaban kungiyar vo de sanvo nasiru sa'idu ya ce lokaci ya yi da za a saka wa matasa ragama domin su tafiyar da al'amura. demokradiyya mulki ne wanda an ka ba talaka dama ya zaɓi magabata waɗanda su mulkin shi. abinda ya saba ma mulki wanda mun ka sani na sojoji waɗanda kaza kuwa da ƙari su zamna su tsara tsarin mulki yanda sun kaga dama ba tare da sun yi aiki da talaka ba aka ga wannan tahiya shekara bayan talatin ko arba'in ya isa a ba talaka dama ya ci incin kanshi aka fara shi yau da shekara yawanci talatin cikin kasashen mu afirka lokacin da an ka fara abun takamaimai yau ana iya cewa an koma baya don tattalin arziki wanda sojoji sun ka bari ya haina demokradiyya yanzu likita ilimi wanda sojoji sun ka bari ya ɗara na demokradiyya yau demokradiyya na ana maganar cewa ta zo da yanci sosai ma'ana an sakarwa jama'a ragama suna watayawa yadda suke so shin bai isa ba ya incin banza da inci na magana da inci na ka samu karantarsuwa ta kwarai ga ɗanka da inci na ka samu tallafi na likita na kwarai da inci na ka samu shari'a ta kwarai wani ya ɗara idan babu inci ko idan babu tattalin arziki na rayuwa na kwarai bai da wani amfani demokradiyyar ta tsaya kawai ga magana demokradiyyar ta tsaya kawai ga mutane su samu mulki su bata shari'a su bata makaranta su bata komi abin da ya gi abu guda suka tanadi arziki da ɗiyansu da jikokinsu da abin da ya shahi rayuwa ta mutanen su sun kakkawa musu mulki. A nan kusa-kusa wacce ƙasa ce ta Afirka za iya cewa demokradiyyar ta na tafiya kamar yadda ake bukata. Ƙasa wadda yau aka iya misali da ita ita ce ƙasa Ghana. kaga can ne yau tattalin arziki nasu ya yi nisa aka lakwal ta kirki can ne likita ta amfani wanda bai da lahiya amma yana da bambanci domin nan kasashen horanshi bayan an samu demokradiyya horanshi ta ci gaba da danne ma'ikanta su gallaza ma talakansu su yi mata abin da ta kaso fiye da abin da ya kamata a ce su sun yi matalakansu don haka ita ƙasa ghana ta samu wannan sa'a na cewa ƙasar ingila ba ta da wannan hankali irin na ƙasar faranshi saboda ko cikin tahiyar demokaradiyya renon ingila da renon horon shi cikin kasashe ba guda ne ba hankalin magabannin kasashen mu da aka zaɓi na demokaradiyya suna ganin cewa horon shi ta ka iya yarda da kai sa'an nan kai mulki ka samu lahiya shine ya kawo wannan abu sai su karkata hankulansu suna gyara mahoran shi suna gyara waje su bar talaka cikin gana arkane su bar talaka suna wahala ina abin yi domin ceto demokradiyyar nan daga mawuyacin halin da kace ta shiga a afirka tsohon 'yan siyasa nawa wasu shekara talatin waɗanda aka ka fara da su su ne sun ka daddale wuri sun hana duk wani matashi ya taso na siyasa mai sabuwar akida kar a shafa murar amurka ake sauraro aisha ma'azu shigo da shiri na gaba assalamu alaikum masu sauraro barkanku da hantsi barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar mu da farfesa aliyu jauro game da abin da masana ke harsashen zai biyo bayan kullen virus da matakan da ya kamata al'umma su ɗauka domin takaita matsalar gurɓacewar yanayi da an dawo daga wannan duk abun da dama mu yi ba za mu ce bari mu yi kokari mu in kamfanoni ne za su ce bari su yi kokari su yi ayyuka sosai akwai tauraron dan adam da ya ɗauki hotuna na samaniya na kasashe lokacin wannan lockdown ya nuna cewa an samu canji sosai na iskan ya yi kyau amma yanzu nan a haka akwai waɗansu kasashe wanda an samu iskan ya sake komawa kamar yadda yake da saboda an fara budewa an fara wasu ayyuka akwai dokoki da muka zayyana dokokin da suka shafi iska ruwa ƙasa da kuma ma'aikatu ma'aikatu masu harhaɗa sinadarai a magunguna su wa'annan ba sa cire gurbataccen iska mai yawa wanda zai iya jawo ita muhalli da cutu motocin hawa da babura da kuma janareta suna cire gurbataccen iska wanda a cikinsa akwai carbon dioxide farfesa me ya kamata mutane su yi don takaita gurɓacewar yanayi musamman ma bayan wannan annobar coronavirus. Ai aiki da wasu makamashi banda na petrol su hasken rana a ruwa wajen samar da ko lantarki ko kuma yin wani aiki maimakon amfani da petrol. To ka taɓo batun sakila economy wani tanadi gwamnati ta yi wanda zai karfafa wa masu wannan harkar riwa. Bola jari aiki ne mai kyau. Akwai dokoki sun kai guda tara. To a cikin dokokin nan akwai abin da muke kira polluter pays principle wato duk wanda ya gurbata muhalli shi zai dauki hakkin biya a gyara sannan akwai abin da muke kira extended producer responsibility wato duk wanda ya abu tun farko hakki ne a kansa ya lura da ƙarshen rayuwar abun nan saboda kamar yanzu aiki da muke da su hankali da sauransu da rediyo da in ya tsufa a jefar da cutar da muhalli to tun farko ma wanda ya kirkiro shi zai zama yana da haƙƙi in abun na ya tsufa ya ɗauke shi ya ji mai da shi kamfani yadda za a sake warga za shi ya amfani da shi ya kin gabe shi cutar da muhalli ba sannan kuma ya samar da aikin yi to akwai tsari da gwamnati ta fitar da su don taimakawa jama'a na amfani da untun shinkafa shinkafa su cika rake a yi abin da ake kira briket dan karamin bulog ne wanda in aka maza wannan injin za a samar da shi to briket din nan ya fi konewa da kyau ya ba da zafi wanda zai girki cikin sauki to ya zai taimaka mata in ba mutanen ƙauye ba saboda itace yana cire hayaki da yawa yakan cutar yakan jawo ciwon ido da sauransu to kin ga ya samar da aikin yi da sauransu to cikin abun da gwamnati take yi shine taimakawa masu su shiga irin wannan ayyuka to akwai kuɗi musamman da aka ware saboda ba irin wannan masu irin wannan kasuwanci da ma'aikatu taimako ta wajen ba su bashi wanda ake kira green bonds a matsayin mu na ma'aikata masu lura da hakkin muhalli akwai ma'aikatu wanda mun zazzauna da su kamar ma'aikatu da suke aikin yin abinci da ruwan sha har sun yi ƙungiyarsu wanda ƙungiyar nan zai da tsari yadda shi baban bolan aikinsa zai daraja duk abin da ya ɗauka za a je za a karba a sayar da daraja sannan za a samu kamfani wanda za su karbi wannan bolan su juya shi ya koma hanya abu mai amfani wanda jama'a da yawa za su mora akwai kamfanonin masu na'urori wannan hasalula su rediyo su talabijin su sun haɗu mun zauna da su su ma sun hada kungiyar su su za su lura da collectors wato baban bola mai a karbo sharan da kuma recyclers wato wanda za su karbi sharan su sarrafa shi ya zama abu mai amfani haka kuma masu batu su ma sun yi nasu kwarai da gaske. To masu sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. A madadin lokacin abokan aiki na musamman ma Farfesa Aliyu Joro da Julie Leather Special wacce ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asalam. yanzu lokaci ya yi da awal garba zai kawo mana shirin jaridu daga jamhuriyar kamaru fara shirin jirgin namu na wannan mako ne da jaridar Cameroon tribun ta yi sharhi ne kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi wa al'umman kasar bari'a wajen shigar da bambanci da kuma kyamar juna ko rashin haɗin kan al'umman kasar ta jamhuriyar Kamaru wajen kasar ta ce ita kan kasar ta ba a saba da irin wannan ba kuma duk wanda aka samu yana kokarin haɗa wa 'yan kasar rikici to zai iya fuskantar fushin gwamnati sai kuma jaridan mutation ta ce babban birnin rada harkokin mulkin mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya wunde ya zanto wajen da mai suke yi wa al'umma barazana an da aka samu tabarbarewar tsaro a birnin wunde kusa da fadan gwamnatin shugaba biya jaridar lamitayo kuma ta gulmata mana cewar kungiyar agaji da na 'yan siyasan kasar jamhuriyar kamaru da bangaren 'yan adawan kasar sun ja bakin su sun yi shiru kan al'amuran da ke faruwa a fadin kasar kamaru domin ba sa tufa fa komai na yar zai a gyara al'amuran da suke faruwa jaridar eh, binama ita kuma hangowa ta yi yanda aka samu tashin gumabamai amma kilan gargajiya a birnin ya wunde har sau biyu a cikin makon da ta gabata allah waɗansu fashewa suka faru a waɗansu bangarori na gudanar da harkokin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar fbe kuma tambaya ta yi ko wace riba gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru za ta samu ne kan zaben shugabannin gundumomi da za a gudanar kasancewa wannan irinsa na farko kenan domin ba wa bangarorin kasar damar gudanar da ayyuka da kuma ci gaban al'umman kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar economy ita kuma cewa ta yi gwamnatin shugaba biya tana kokari matuƙa gaya ta ga ta gyara al'amuran shiga da fitar kuɗin ƙasar jamhuriyar kamaru domin yadda annobar cutar covid-19 ta barbara harkokin shigar da kuɗaɗe jaridar le kuma ta ce ministan harkokin ƙasashen ƙetare mr jan benabena ya ce dole ne ƙasashen waje su daina shiga harkokin cikin gida na ƙasar kamaru ya ce duk waɗansu matsaloli da yake faruwa a ƙasan dole ne a bar ƙasar ta inke barka albarkar da ta samu za mu kammala shahin jaridar namu ne da jaridar leju ta liko mana yadda a gunduman senegal maritime na kasar jamhuriyar kamaru bangaren da suke da arzikin itacen tumba sun ce a halin yanzu dai su ne za su ci ribar itacen da suke da shi a bangaren su don ba za su yadda gwamnati ta ringa sayarwa yan kasashen ƙetare ba ba tare da ta shawarce su ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. masu sauraro ga shirin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Muna farin ciki da labarin cewa shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya farfado daga dogon suma da aka sa shi sanadiyar rashin lafiya. Kuma ya fara gane magana kamar yadda likitocinsa a Berlin suka bayyana. Wani bayani daga asibitin Chara ya yi gargadi akan ya yi wuri a gane illar da gubar da ke jikinsa za ta haddasa don wani tsawon lokaci. An tafi da Mr. Navalny zuwa Berlin daga Rasha bayan da ya fara rashin lafiya a cikin jirgin sama a kan hanyarsa ta zuwa Moscow daga Sabia ranar 20 ga watan Agusta. Bayan da likitocin Rasha suka amince wa iyalan shi a tafi da shi zuwa kasar Jamus. A Berlin, likitocin Jamus sun tantance cewa Navalny mai zazzafar sukar shugaban Rasha Vladimir Putin an zuba mishi guba mai kashe jijiya na novichok makami mai guba da rasha ta samar bayan masana harkar lafiya na jamus sun sanar da bincikensu jakadar amurka a rasha john sullivan ya yi kira ga hukumomin rasha da su gudanar da cikakken bincike na gaggawa da kuma hukunta waɗanda suka ɗauki alhakin harin sakatariyar Yaɗa labaran fadar white house kelly McInerney, ta bayyana guba da aka sa wa Mr. Navalny da cewa ba za a lamunta ba ko kaɗan. Russia has used chemical nerve agents um, in the past, and we're working with our allies and the international community uh, to hold those in Russia accountable wherever the evidence leads. Russia ta yi amfani da guba a baya, kuma muna aiki da abokan mu da sauran ƙasashen duniya domin tuhumar waɗanda ke Rasha da zarar hujjoji sun nuna su da kuma toshe kafofin kuɗin gudanar da miyagun ayyukansu. Jama'ar Rasha na da 'yancin faɗar ra'ayinsu ba tare da tsoron azabtarwa kowane iri ba, banda makamai masu guba. da yake bayyana buƙatar haɗa kai don mai da martani babban sakataren nato jens stoltenberg ya ce nato da ƙawayenta muna haɗe wajen yin allah wadai da mummunar harin da aka kai kan mr navalny kuma muna kira ga rasha ta shiga cikin binciken ƙasa da ƙasa ba tare da son rai ba akan dalilan neman ɗaukar ransa a kuma gano waɗanda ke da alhaki Ƙungiyar ministocin ƙasashen waje na G7 sun ba da rubutaccen jawabi da ke kira ga Rasha cikin gaggawa ta yi gaskiya ta bayyana waɗanda ke da alhakin wannan hari na sa guba tare da la'akari da alkawarin da Rasha ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar makamai masu guba domin hukunta masu laifi. Wannan hari akan shugaban 'yan adawa Mr. Navalny ba karamin koma baya ba ne ga demokradiyya da bambancin ra'ayin siyasa a rasha a cewar g7 za mu ci gaba da bibiya sosai yadda rasha za ta amsa kira da kasashen duniya suka yi game da neman bayanai kan wannan babban laifi na sawa mr navalny guba sakataren harkokin wajen amurka michael pompeo ya maimaita bayanan na g7 inda ya ce wannan hari ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa da ke yin hani da amfani da irin waɗannan makamai Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin mura Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.